To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh muna muku barka da warhaka barka da kasancewa da wannan shafi na sarki zaki na rasulun amin yau insha Allah muna tare da shehin malaminmu Chef Yunus Alkabawi babban malamin nan na ƙasar Ghana wanda insha Allah a yau zai yi mana karatu a kayin halalan ko matsayin faɗin la ilaha illallah a addini matsayin faɗin la ilaha illallah wannan babbar kalma da dukkan musulmi yake shiga musulunci ko yake zama musulmi ta dalilinta wannan shine karatu da shehi zai yi mana insha Allah ya sheikh assalamu alaikum rahmatullah shehi barkare assalamu alaikum rahmatullah shehi yana ji na shehi yana ji Assalamu alaikum.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 ni almajiri ne ni ba malami ba ne amma abin da nake gani yana faruwa kan iyaye na maluma shine ya sa nima nake ga kamar ina da ɗan nasiha kaɗan in yi na yi katari to fa minallahi in kuma ba mu yi katari ba to muna roƙo jama'a za su shiryar da mu hanya akan fahimtar da muke magana kai saboda shine abin abinda muke magana kai shine batun darajan kalma wadda take mai girma wanda Allah ke ce fa'alam annahu la ilaha illallah واستغفر لذنبك wal muminat wallahu ya'lam mutaqallabakum wa mathwaakum fa'lam ya rasulullah kasani annahu cewa dai shi lamarin shine la ilaha babu wani abun bauta nafyul ghairiyya ai nafyul ghair wal ghairiyya shine akwai duk wani abun da ba Allah ba abun bauta ba illallah sai Allah kaɗai to anan mun duba ta fannin malumman nahu laɗin nan lafiya da jinsi ne Jinsi duk abin da ake ce batun babu sam kalmar da kanshi ya ishi kanshi ashe kenan in Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa'alam annahu la ilaha illallah ya rasulullah ka sani babu wani abun bauta sai Allah kawai ashe wannan kalma ya kamaci ya ishi musulman duniya gaba ɗaya wannan kalma ita ce manufa a wurin Allah shi ne kalman da Allah ya tabbatar da ita nana ta wa manzan Allah cewa ya sani dai cewa babu abin bauta sai Allah to in an cewa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sani cewa babu wani abin bauta da gaskiya shi Allah to wannan kalma yau fahimtar da nake yi sai ina ga musulmai wasu suna gani ma ko ma la ilaha illallah ma kake yi ma bai kyautu ma a tabbatar da musuluncinka ba ko suna tabbatar da kana sallan ma suna ga har yanzu ne musuluncin ba tabbata ba suka kana yadda da zakan ma suna ga baka ba yarda da musuluncinka ba so ya ka yarda da azumin ma kana yi ma duk ba su yarda musulunci ba saboda manufan me Allah ka kasa ganowa Allah yana sama ne ko yana ƙasa ne zatin Allah yana sama ne ko yana ƙasa ne to kenan kaga waɗannan mas'ala shine muka ce a gaskiya in dai haka za mu yi da addini mun raunanar da addini mu bari addini yayi wuya domin duk wanda yake mai karatun ilimi ya ji dole in mutum ya gamu da manzon Allah in ya ba da kalman ga wasu sun an ba da kalman ga shi ce to ku je har zuwa ku ta fama har zuwa addini ya bayyana kowa ya shaida haka annabi ke tafiyarwa wanda ya riga mika wannan kalma an yarda da musuluncinsa to shi ana ce yau dole ne sai ka gano komai da komai to abin tambaya na shin sabon annabi duka sun san alkur'ani duka sun duka sun haddace alkur'ani sai aka ce a'a waɗanda suka haddace alkur'ani ba su kai ishirin ba to in ba su kai ishirin ba kenan ashe kenan sabon annabi an ce addinin ga ba su san shi ba kenan hadisan annabi sun yi yawa da yawa ba san shi ba kuma ba wani littafi da aka yi zamanin annabi aka ce wanga littafi ne aka karanta aka san kaza kaza kaza kaza amma an yi addinin haka to yau sai muka zo muna gaddama cewa Allah na kaza Allah na nan Allah na nan wani ya bada nashi hujja wani ya bada nashi hujja to a hakika ni ina ganin zamanin annabi ba wannan magana aka yi ba to ashe yaƙini dai ne Shi ne musuluncin da duniya ya tabbata Allah ya saukar da shi shine Jibrilu alaihi salam ya zo cikin hadisin da mashuri ne kowa ya san wannan hadisi ya zo ya aradar da aikin me ake ce musulunci malam ba abin da manzo Allah sai Jibril ya koro wa annabi karanta masa ne abin da ya karanta masa ne shi ne abin da muka sani shaharan ga da sallan ga da azumin ga da zakan ga da hajjin ga hanyar wurin batun iman ya koyo masa arkanin ga guda shidda ya zo wurin eh, insan ya koyo mishi to a tankule al'umman duniya gaba ɗaya sun yarda wannan shine musulunci jibril ya zo ma duniya duka su tsaya a arada mu gani aikin da suka yi karatun da yawa annabi ya gani mene ake ce ba a islam ashe musulunci ta cika inda mutum ya tabbatar da wannan aƙida wannan kuma imani shi ba wani zai zo gwada maka na yarda da mala'iku ko a'a zuciyarsa zai ɗauki in shi ne imani ne ya san yana da imani cewa Allah ɗaya ne mala'iku na nan eh, akwai littattafan sama akwai manzannai akwai ƙaddara alhayi da shari kai ba zai zo gwada maka ne ka gane ko ka tabbatar ko baka tabbatar ba ashe imani an gwada mana kai da ke zaune za ka ika gane kai mumini saboda ka yarda kamar Allah ɗaya ne don arkanin imani ne ka tabbatar kamar Allah ɗaya ko mala'ikati kai da mala'iku bin mala'ikun da an baka ganin su ka gaskata gaskiya ne tafsirin jama'a tafsir yadda gaba da kace duk la sannan littattafan sama ka tabbatar ka san su wa'annan ranar lahira ka tabbatar ranar lahiran ma ka san me ake ce ma lahira na shida kaddara alhairi da sharri to ashe wannan ita ce yaqini to gaddaman da muke yi wanda yace Allah na kaza kaza kaza kaza shakka ne don fahimta ne ke tabbatarwa wani na ga Allah girman shi ya wuce a ce duniya ta ta ɗauki wani abu Ƙwaƙwalwan shi yana da Allah tunanin shi da girman Allah na ya wuce ai wanda ya girmama Allah ya har ya wuce kwakwalwan shi ai ya gano Allah wanda ya gano Allah yana da girma har ba za a iya gane shi ba ai ka san ya girmama Allah wannan shine magana nake cewa la yudfaqul yaqin bi shakk ba a ɗaukan shakka a tura yaqini yaqini shine maganar nan faɗin da tun daga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ke da wannan irin aqida annabi ya yarda da musuluncinsa kai kuma mun namu tunane tunane abin da yasa nake wannan tabbaci shine na san lokacin sai da abakar bai littafi ba umar bai littafi ba usman bai littafi ba ali bai littafi ba su rubuta da ma littafi to lokacin wani addini ake yi ya ake yi ana addini lokacin wani aƙida ake kai wannan lokaci wannan ke nuna mana ashe abin da ke zuwa baya muna gaddame gaddamen da a ah, ya zo bayan annabi ne da sahabbai domin lokacin tun da ba littafi wurin wasu gaje za su karanta wannan sai dai abin da wani ya ji ya karantar da ɗan uwansa ashe mu da muka zo yana da kyau mu ma kai jama'an wata tafsirin ka gano menene addinin ka ya kumshi amma hadisan da yake ja wani hadisin ma wani sahabban ba su ganshi ba ma san misali eh inda za a ce an tambayi kuyanga aina Allah ta ce Allah fi sama annabi ce a wanda ko yanta ta mu'mina ce wani bai taba ganin hadisin ba mantun sabai in kuma ka ce sun yawa to sabai su nawa suka rawaito wannan hadisi cewa haka wannan ke nuna mana zancen da muke yi shine mu tabbata duk mai kalmar la ilaha illallah ya yarda da ita ya gaskata ta ya yarda da ita bai shakka da ita ba ya duk qur'ani abin da ke ciki gaba ɗaya tasdiki da ita don ba abin da ya sa ce jumla don ba sahabbai duka suka gane alqur'ani ba in ka ce dole ne jumla shi an san tafsirin kaza to sahabbai da wasu sun haddace alqur'ani kuma wannan qur'ani suka duba wannan lokacin ina suka samu suka duba da inda akwai su tattare kamar na gamari da ranan da za a za a ce a ɗauko a kofi ba za a ce a tattaro wangon ya zo nan wangon ya zo nan wangon ya zo nan har a zo nan aya wuri kaza aka same shi wuri wani dan uwana za ka fanci musulunci abin da muka yi malam wani ya kawo yana da kyau fahimta ne ƙarin ci gaba ne ƙarin ci gaba ne amma saboda hukuncin wani ma malam wani ba zai yi ba zai yi a ɗauki wannan hukunci shi na an kafitar da duniya ba malami ɗaya ya yi magana a ƙidan da shi mantan da yake nan sai duniya duka sai su taru a rikice kansa shi ma ya zama sabon wahayi mana in an ce arkanin islam nawa ne kace biyar sai ce ah kuma aqidan da bakaran ya zama shi da mana in baka san wannan ba addini to annabi bai tafi da haka ba ya bar mana biyar ne da shida biyar da shida nawa goma sha ɗaya sauran wani ya sani wani bai sani ba amma yanzu da muka ce dole ne shi an sani to tambayar da za mu yi sahabbai nawa suka sani cikin wani littafi suka gani suka yi don da yawa wani ya rawaito hadisi biyar wani ya rawaito ɗari wani ya rawaito dubu biyu ire-iren kowa da ya fahimtar da shi yayi to ɗan wana musulmi sai ka zo ka ga sallallahu alaihi wasallam gwada duk mutumin da duk balawuran da da bala'in da yayi da zai zo zai wuce an san shi ne kafiri ba ya sallah ba kuma sai zai ce la ilaha illallah muhammadur sai faɗi wurin Kada ba ku da magana in an ce ya mutu ne a ce wane ne shaɗe kalma fa mutu mai za ku mishi za ku masa sallah wasu na gani kamar wanda ma manzo Allah ma ba ko eh to bari mu koma mu duba alqur'ani alqur'ani yana gaban mu Allah ce ne a'udhu billahi minash shaitanir إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنهم su kafirai kanu sun kasance idza qila lahum la ilaha illa in an ce la ilaha illa yastakbiruna wallahi ba suna girman kai da wannan kalma to kaga qur'ani da kanka ya kunyatar da kai cewa in kana mai da la'ira Allah ba abin kiji ba kafirai jin shi ma ba sa so to ashe abin da mutum baya so da wanda shi ya yarda har ya zama masa kalma hawa da har rayuwa ka ce wai wannan kafiran zamanin annabi sun fi wanda ya yarda da la'ira illallah wanda ya yarda da la'ira illallah da shi nan qur'ani innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun gashi nan can Allah ya ce ma annabi fa'alam annahu la ilaha illallah annabi ya tsanci wannan kalma cewa wannan kalma ita ce sirri she ce al-iman bid wa sab'in wa fi riwaya bid wa sittin eh amma a'laha a'laha قول لا قول لا إله ilaha illallah Quran ya ce fa'alam annahu la ilaha illallah kafirai kuma an ce idza qila la ilaha illallah yastakbirun to mana ina son mu koma ayoyin da ke duk wala in sa'a gamar kalaka samar wal kaza kaza kaza la yaquluna la eh naji sun faɗi to bari mu duba mu gani nan wani magana in an ce la ilaha illallah ne suke wai nan ba yastaghfiru kurun bane wa yaquluna a inna shin a inna mu la tariku alahatina mun bar abun bautan Ana ban bautan mu ba alloli jamu ila kenan li sha'irin saboda wani mawaki kaga ba su tabbatar mishi da risala ba saboda shi ana son kai ka tabbatar wa manzo Allah risala ma shine muhimmi tukuna su ba risalar suka tabbatar su ba sha'irin ne kuma majnun ka duba fa kafira abin da suke kalmanta wai la ilaha illallah wannan kai ka ce la ilaha illallah su ko in an ce yastabiruna girman kai suke yi sai su ce me mun bar Allah mu riƙa guda sai ka ce wai sun san Allah ya wani na ce yaya za a a bar alloli a kama Allah ya ce kuma wai kafirai sun san Allah suna ce a a ina la tariku ala hada mun bar alloli mishair majnun saboda wani mawaki mawakaci ne Allah ce a'a ba mahaukaci ban bal ja'a bil haqqi Kalman ne bari mukun nan gaskiya ne kalman nan ne la ilaha illallah wannan gaskiya ne domin an ce in an ce musu la ilaha illallah suke je maza suka wa'annan maganganu sha Allah ce a kalmatul haqq la ilaha illallah ita ce wanda kowar bala'i kai zaka mutu ka faɗe ta alhamdulillah bukata ya biya ashe shi shine yaqini kai gaddaman da ka kawo bai dan wanda kuna yi shakka ne tunda ya gane Allah ɗaya ne sama abinda ke cikin alkur'ani duk gaskiya ne bai karyata ba da shine maksud yace me wa saddaq al-mursalin ya gaskata da sauran manzannai kamar yadda kai ma kace wa rusulihi shi manzo Allah ya gaskata duk manzo ya yarda shi la nufarriqu baina al-rusul وصدق المرسلين من الله فيه إنه كل ذلك العذاب والله ولو في أعلى الأعلى حتى إله واحدة أه. على آلهة جعلها اذنك جعل محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله اله واحد ونجعل آلهة uzur aja alal alihata ilahan wahda wanda ba zai ba to wanda ya ce aja alal alihata wai kudin da yadda ba sai da yawan shine wala in sa ta wala yaqulun Allah dan uwana musulmi qur'ani ke gaban mu ga maganar da yake mana su wannan abin da suka faɗi kenan ba su yadda ba suna faɗi aliha ne ba su yi Allahun nan ba a ala alal alihata ilahun wahida a wahida biya la yakunu sai ne aliha to dan wana ka ji abin da Qur'ani ke gwada mana Sai dan uwana kai musu naka ce to faɗi sai ce la ilaha illallah ya da na yadda la ilaha illallah ba wani abin bauta sai ashe Allah na yadda shi wace a ba musulmi ne wanda sun kama da shi ah, na wani musulmi mushkilan da nake ga kaman yana tare da mu kenan to in na duba wannan zan koma kuma in duba riwayan da imamuna ashafa ya kawo game da hadisin da muke bukata Baza mu yi magana da shi shine riwaya ce ta Buhari eh juz'i na shida shafi ɗari da goma sha uku eh ce da malam ya gaba yake cewa a takaice za mu yi ana ɗa mun yasar qala qultu abdullahi bin amr bin as Fakult. na gamu da abdullahi bin amr bin as Fakult qultu birni an sifatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ina son ka wada mana sifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ajal ce na'am wallahi na rantsa maka da Allah in innahu la mawsufun fi tawrat bi bari sifatihi fil qur'an wallahi sifan annabi yana nan a wasafi a cikin at-taura da sashin sifofin shi a cikin al-qur'an me nuna يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا nadira to shi ma nan yace wa hirzan lil ummiyi anta abdi wa rasuli sammaytuka al mutawakkila laysa bi fazzin wala dalizin wala zakabin fil aswaq wala yarfu sayyi'ata bis sayyi wala yarfu bi sayyi'ati sayyi'ata walakin ya'fu wa yaghfir ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة الأوجاع بأن يقوم illallah wa إلا الله ayunan umya wa adanan وآذانا wa وقلوبا غلفا to mala ya ce kira musulu an abdullahi bin salam shi ma ya rawaito wa kamil abar ma haka nan wa fi badirki ibn ishaq to mu nan na buharin da za a ishe mu ya ayyuhan annabi sallallahu alaihi wasallam in na ka shahida mun aike ka kana shaida da ko wa kuma ka zo kana ba mutane labarin murna Wani dira kana mai ba da labarin gatse wa hizan lil ummi kuma kana tsari ga ba'ulai shine mutanen maka. anta abdi kai na ne wa rasuli kuma kai manzona ne sammai tukal mutawakkila na sa ma suna mutawakkil mai dogara da Allah laisa bi fazzin ba mai yajin zuciya. wala gariz ba mai kaurin zuciya ba wala sakabe ba mai yawan kuwa a kasuwa ba sannan wala yadfa'u bi sayyi'ati sayyi'ata baya ture mugu da mugu baya ture mugu da mugu walakin ya'fu wa yaghfir amma ya'fu wa yana yafewa ya gafarta walan bi da to ina komo da hankali mu anan lan harfu nazri wa tibari wa lan yakbidahu lahu Allah ba zai jinki wannan manzo ba hatta sai dai yuqima ya daidaitar da al-millata tafarki wadda take al'auja karkatatta da ake ciki to yaya za a daidaita Milla a wajen da zaman daidaitacca tambaya a nan shine ne bi an ya ƙulu la ilaha illallah to kaji wa Allah ce ba zai ashirin annabin nan ba sai an ta faɗin la ilaha illallah sai an faɗi bukata ya biya an ciki an daidaita addini ke ɗan wana musulmi ka duba magana da nake yi hadisin annabi ne ya ce ta Buhari yana cewa ba zai anshi ran wannan annabi ba sai ya daidaitar da shi da annabin zai daidaitar da milla al'auza kamar ka tambaya ah, me ke nuna an daidaitar da milla al'auza sai ce bi an ya mutane su zama suna cewa la ilaha illallah wanda kafirai ba su so su jin nan dan uwana musulmi fahimta na kenan a hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam cewa mun walakanta la ilaha muna ganin ba komai ba shi kawai ya ishi mutum amma mun koyo cewa musulunci na nan akwai ajidori da yawa a karanti duka ciko ne da martaba da ƙarin ilimi yarfa'u Allahu na amanu minkum wallazina utul ilma darajat wannan ayo da menen duk mun ga gane suna nan ƙari ne amma kar ka ɗauko hujjar da ba a taru sahabbai ba su taru ba ka kawo ka adaba mutane musulunci ka rubuta musulunci wanda aka yi yaƙini da shi ka ture da na ƙashe kun ko ka rubuta musulmai bayan nan suna ce wala ta na ga uwa tafsalu kar ku jayayya ɗan uwana musulmi fahimtar da nake tafiya da shi kenan wannan hadisi ba ta tsaya nan ba wa yaftahu bihi ashe wa yaftahu zai kuma bude a ayunan wasu idanu umuyan makafi bihi da wannan annabi ashe da annabi ne Allah zai bude da annabi ne Allah zai bude fati kenan ina wannan wanda suka kulle zai bude a ayyunan idanu umuyan makafi da annabi ne Allah sai Allah ya dauke su ya bude su Wa'azanan summan da kuma kunnuwa wanda suke masu kurci wa quluban gulfan ya ɗauki annan ya buɗe wasu ta rufofi to ɗanwana musulmi wannan shine abin da nake ƙara fahimta Allah ya ce ba zai anshi annabi ba sai ya cika tafarkin nan su faɗi la’ila sannan mai bin nan da annabi ne zai buɗe idanun mutane da annabi ne zai buɗe kunnuwan mutane da annabi ne zai buɗe zukatan mutane wannan fa fassara ce yadda hadisin ta zo haka na fassara da Hausa amma malami da mai saurare na ta fahimci maganan da nake tafiya a kan nan yanzu kuma za mu koma kuma na riwaya hayyo mu gano ita la ilaha illallah wani abu take tafiya da shi eh, riwaya ta muslim riwaya ta buhari عن عبارة بن سامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عيسى عبد الله nan yana da ƙari in kana duba annabi Isa dan Allah ne to ka tabbata bawa Allah ne wa kalimatu al qaila wannan duka cikin ta ce alqur'ani wa anna jannata haq wa anna nar ala kana amali to jama'a maluma usul ku duba mini nan wanda ya yarda da wannan dahal aljan alama kana min al wani ma aiki yake ma zai je aljanna kawai jama'a ina so ina fahimta a duba min larabcin nan da kyau wanda ila ban fahimci abin da ake nufi ba alama kana min al bisa abin da duk ya kasance na aikin da yake duka zai je aljanna wanda yadda لا إله إلا الله بيا لا شريك بيا ولا بنك دا وأنا وأنا عبد ورسول وأنا إذا عبد الله ورسول وكلمة وقع إلى مريم وروح من وجاي وأنا والجنة والنار حق أدهله الجنة الله يشجع دشي أذنا على ما كان من الأمل الله تعالى مشوت جاني عليه إن كذوب أوراد دشي تجاني أكو وانا ينعيش كلهم saboda yana neman yadda zai shiga aljanna ne kawai ke shiga ka rubuta cikin auren da shi kaga wannan addu'a yana daga cikin wurdin da yake yi saboda annabi ce wanda ya yi ne wannan ashe wannan kawai ya isa shaida ba shi tijani don wurdin shi kenan ya yaqini Allah ɗaya ne manzo Allah ɗaya na Nabi Isa ba Allah zikirin shi kenan ina fata musulmi za su fahimci manufan bayan Allah riwaya ne sun kuma zama shaida Allah ya lalla wannan Muhammadu Rasulullah harrama Allah alaihi na to ya ce da shaida la ilaha illallah wa anna Muhammadu Rasulullah harrama Allah alaihi na to wani ya ce ayatul raja ne to ai ba ayatul raja ne nake karatu ba ni ina karatu annabi ya ce ne annabi ya ce mana haka kuma da bai mana ƙarya ba yana zuwa hadisan sai kan ce annabi ya faɗi ba ƙarya ba ne to haka wannan yake ba wani bambanci wurina na ba bambanci annabi ne bari wanda duk ya ce da la da Allah anna Muhammad rasulullah harrama Allah alaihi nar haramun ne ji wuta ba ni na faɗi ba hadisin annabi ne ya faɗi riwaya ce ta imamu na muslim dan ina fata ka fanci abin Eh, muke tafiya domin ne mun fahimci la tasira li shay'in ma ba wani abin da ke da amfani su wallahi sai wa Allah na yaudarat Allah baya da bukata kore haka kace Allah baya da bukata wajibi ne wurin mu a sha'ira tun muna yara ya kora mana la tasira li shay'in ma ba wani abin da ke da wani amfani banda Allah kawai duk wani amfani da ka fito ashe daga Allah zai fito amma ba daga abin ba dan wana musulmi iya fahimtar da muke tafiya kenan eh, a wani riwaya kuma na Anas radiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam radifu ala rahl sai Anas sallallahu alaihi alhalin mu'azu yana kutuce da shi bayansa kan taguwa ƙali ya mu'az ƙala labbaika ya rasu da lasa wasa dai ƙali ya mu'az ƙala labbaika ya rasu da lasa dai ƙala ya mu'az ƙala labbaika ya rasu da lasa dai salasa ƙala da ji magana nan zan baka ma min abdi ba wani bawa babu in ji annabi ya ce fa Yashadu أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه صدقا حالا ينا من illa harramahu hullahu ala nar face Allah ya haramta ma mutum shiga wuta to ala hakika kasashen mu in gwamnati ya ce kotu ta wanke ta ta ce ai wani an wanke shi to ina zama wani na ya kama ka kuma Allah ya wanke mai wannan ya ce haramun ne ba zai shiga wuta ba shi ka tana kan maka tura shi wuta dan wa musulmi ne ina fahimta eh to ne faru قال ya rasulullah الله ba obir ya nasa magana ga mu da kai kadai ka faɗi ni shin ko ba zan faɗi ma mutane ba sai san shi su murna jama'a kun ji maza sallallahu alaihi wasallam shin in faɗi ma mutane su yi murna kada zan ya take sun kai kurwa sun dogara kan wannan kaji magana wurin manzo Allah ko kaji magana wurin manzo Allah dan wana annabi da kan yace sun ka fara musu sun dogara fa barabiya biya inda moti lokacin da zai mutu ne gona mu'azu ya dauki sirrin annabin da yake gwada mutane wa kun ga yan ce ba annabi bai kai wa sirri wani wai to ga wannan sirri ma'azu kawai annabi ya magana ba mu ji wani ya ba da wannan labari ba sai na ma'azu kuma ya tambaya annabi ya ce annabi bai ba shi dama ya labari ba saboda an dogara ganin dama Allah mu muka ji amma ba mu son mu dogara don muna sallah muna zakka muna haji muna istighfari muna zunubi ma muna istighfari cewa Allah shine ya fi zunubi ne dan shi ka ce muna laifi a'a ai mun san mu masu laifin ne ai mu masu laifin ne shi yasa kuke istighfari in ka ce wa mu masu hakika ne muna kaza ah kai mutum na istighfari ne yake nema in ka ga mutum yana istighfari yayi menene yayi laifi ne to shi zai akwai shari'a kenan mana ne istighfari na nan shari'a na nan an wani musulmi ka fahimci yace fa abara ya ba inda mauti ta'assuman saboda gudun laifi ai haufan min al-ismi fi katmi hadha al-ilm cikin ya boye wannan ilimi ina fata dan uwana musulmi Allah ya sa mu gane Allah ya sa mu gane Allah ya sa mu gane. Wa an ba da Malik radiyallahu anhu wa huwa min man shahida Badr. An karɓo wannan labari kuma da Ibn bin Malik Allah anu huwa min mashahid Badar yana daga cikin wanda suka halarci yakin Badar qal kuntu usalli li qaumi bani Salim da ni ne limamin mutane na bani Salim wa kana yulu bayni wa bainahum wadin sai wani fadama yana tsare tsakanin ni da su iza ja'atul amdar in za su in hadari ya zo yakan hana ni sai fa shuku alayya ijtiyazu kibala masjidin sassan masallacin su in zani in hadarin ya taso sai in kasa zuwa fajitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qultu lahu nace da shi inni ankartu basari ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam irona baya gari sosai wa inna alwadi allazi baini wa baina qaumi fadaman da ke tsakanina na da tsakanin bani salim din nan yasilu yana kwarara rigawa na kwarara idza ja'at al-amdar in hadar yazo fa shuku alayya itiyazu tsallaka shi yana yi min wuya fa wadatu annaka tati sai na so inda za ka zo fa tusalli fi baiti in ya so ka yi sallah a cikin gidana makanan wani wuri tafi zuhu musalla to dan wala ka duba nan ka gani za ka samu ta wasu wuri in ɗauki wannan tun da ka tsaya wurin nan ina tawassali da ita na kusanci na ubangiji manzo Allah ya tsaya wannan masallaci albarkan tsayon manzon Allah ciki in samu ina kusanci da ubangiji ina fata dan wana ba kuskure ba na taɓa ganin wani malam yana ce da wannan imamu na Ahmad ya ƙara tabbacin tawassuli da annabi banda hadisin nan na makafo da ya zo wucuɗa kaji ya wannan wuri ya zama masallaci na jama ga farko fatusalli fi baiti makana kai sallah a wani wuri a gidana riki wannan wuri masallaci don annabi ya tsaya wurin mai da shi masallaci fakala rasulullah sallallahu alaihi wasallam insha Allah na yi haka fagada alaihi annabi ya jijjifi bisa gare ni wa abubakar radiyallahu anhu shi ne zai da abakar radiyallahu ta'ala ba da mashtar nahar baya rana ya yi tsanani kamar garje kenan wa sadana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya nemi izini fa'adantu lahu sai na ba shi izini falan yajlis bai zauna ba hatta ƙara aina tuhibbu an usalliya ina kake son na yi sallah ina kake son na yi sallah min baiti daga gidanka fashatu lau ila al-makan allazi uhib shi na nuna miki wurin da nake so an yi salliya fihi manzala sallah ciki fa kama rasulullah sallallahu alaihi wasallam she manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya tsaye fa ya tsaya fa kabbara shi kabbara wa safafna wara'a she muka yi safu bayansa fa biyu sallama ثم ya sallama, wa وسلمنا مو ما muka sallama na sallama lokacin da ya sallama sahaba su shi na tsare annabi ala khazira bisa wani abinci na larawa da aka saba ana yi tusnau lahu da ake yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ana girka ba ana gyara shi na tsare annabi saboda wannan abinci fasabi ahlu da sai mutanen gida suka ji anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam murya annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ana gidana fasaba rijalun shi wasu mazaje suka zaburo minu daga cikin su hatta kasura rijal har maza suka cika gidan kuma faqala rajulun shi wani mutum ya ce ma fa'ala malik ya mai maliki ya yi me ne la ban gani shi faƙala rajulu shi wani mutum kuma daban ya ce zalika munafiqun ai malikun nan munafiki ne la yuhibbu Allah wa rasula bai son Allah bai son manzon Allah irin al'adar mu kenan faƙalar rasulullah sallallahu alaihi la taqul zalika annabi ce kada ka faɗi haka ala tarahu qala la illallah shin ba ka ganin shi ya ce jama'a kun ji ko ya ce ku na ganin wani fadin ba fadin ne ba a ku ji fa annabi shi kuke gyara ma annabi larabci ni abin da nake gani kenan kawai duk daga gani kala kala kala nan ne ke fara mana daga ya ce la ilaha illallah ta jibi zalika wajh Allah yana neman yadda Allah da shi ba faƙala Allah wa rasulu ala sun ce ah, to wannan Allah da manzansa suka sani amma nanu jama'a ku jifa ku jifa amma mun fa wallahi na rantse da Allah ma ya rawu da hu ba mu ga soyayyar shi ba wala hu, ko fiyan shi ba illa ilal na cikin munafikai yake jama'a muna gani ko da ya kamata ma annabi ya ce ah, a shi dai shi dai shi dai a a bai ce haka ba me yace fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna allaha qad harrama ala an-nar man qala la ilaha illallah bi dhalika bi dhalika Allah annabi ya ce wanda ya ba ila ila Allah yana neman yadda Allah Allah ya haramta shi shiga wuta dan wani musulmi a nan ne yake bani alfahari sai in ce duk wanda ya yarda da tijjaniya sosai dan aljanna ne sai da na dalili da safe shi kada zai la ilaha illallah na san ibtiga wa lillahi nan kai saboda Allah ba kowa daga kai sai Allah daga safe ya rika dari kara ya Allah ya zai shi dari shi kada daga dufin shi sai Allah kada zai sai da yayi marance kuma yayi la ilaha illallah shi kada zai san yayi shi Allah shi kawai zai san yayi sannan na wazifa to annabi ya yi ma shaida cewa duk wanda ya faɗi la ilaha illa ka shaida wannan mutum na la ilaha illallah dare da rana ka sani kuma annabi ya ce haramun ne ya je wuta sai ta ce ai dan wuta ke ai mushrikin kenan to malam kai hadisan annabi da za a zubar ana a rika na ga kai na annabi za a rika dan uwana musulmi kiran da nake kenan dawa musulmi gashi nan mutafaqun alaihi wannan hadisi na mutafaqin alaihi amma gashi sahabin da ya ce cikin munafiki ke firan munafiki ma muke ga yi amma annabi ce a'a ba ga ya faɗi ila ilaha ya ƙara rantsuwa ba annabi ce a'a an baka sani wani gwada maka Allah ya haramta bisa ga wuta wannan ya faɗi la ilaha gudu hadisan da muka janga duka dan na musulmi yakini ne annabi ya faɗi duniya duk sun faɗi to ga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne kuma musulunci da shi nasiha na shi ne musulmai kar mu ɗauki saboda tawassuli muna kafitar da juna mu ce shirka ne a gaskiya akwai hatsari abin da bai fito wurin annabi ba kai hukunci da shi bai fito wurin annabi ba arriya'u shirkun ya fito wurin annabi amma shirkun ne asgar to da kaga ce at-tawassul bi ghayri la shirkun nan shirkun akbar ne ko asgaru tambaya na da kai kenan to ina ga Allah ya sa mun dace Allah mana katari Allah ya sa mun dace eh tsawana Ɗanwana ina fata wani tsokaci nake so ni ni da kai gaba da ni ina fata ga duba wannan littafi fatawal allamatul albani dar tawfiqiyya litturas su suka yi shi jama'a wa rattabahu wa harraja ahadisahu wa hid kullu ta mu ji eh tawjih kala eh, eh game da hal tambaya ne da imamu na albani har saha an imamu ahmad bin hanbal annahu حنبل أنه bin nabi asail yunkal an imamu ahmad annahu yujizu tawassul bin nabi labari ya zo an tsoro cewa imamu na ahmad yana halatta tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallam yana halatta tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallam fama sihhatu zalika wa ma ra'ayukum imam al-albani menene menene ingancin wannan menene ra'ayinku kuma amma sihhatu zalika ala tariqati al-hadisiyya amma ingancin wannan magana ta fannin hadisi fara nastati'u isbataha ba mu iya mu tabbatar da ita وليس كل قول ينقل عن امام من ائمه المسلمين بامكاننا ان نثبته على طريقه علماء الحديث amma ba dukkan magana ne wanda aka ruwaito daga ma. limamai na musulmai na da zai yi mana an nasabbitahu mu tabbatar da shi a ratsali ita ulama la bisa tafarkin yan hajmanu hadisi ba walakin la yasuna mu ba zai yalwace mu ba illa an nata bi da ala ulama allazi sabaquna zamanan wa ilman shi mun dogara bisa malumman da suka riga mu zamani da ilimi wala yasuna kuma hanya bai sawo da gare mu ma annata min alaihi mu dogara bisa ga su ma hu cikin abin da suke ciretowa min aqawali na wurin zattuka min wa min riwayatin da karɗe karɗe hatta tabayyana lana haquhum fi zakan nakal shi dai in mun ga kuskuren su cikin ciraituwan wannan labari kaunul imami ahmada ajada tawassula bin nabi sallallahu alaihi wasallam to kasancewan imamu na ahmad bin hanbal ya halatta tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallam da alayansa sallallahu azkuru annani karatu zalika gaskiya zan tuna na karanta ga kadima tun tun tun tun bari fi risalatu tawassul wal wasila cikin risalan nan na tawassul wal wasila shehu islam ibn taymiya wa huwa yanqulu zalika gaskiya shi ma ya cire to haka an faɗi haka ka kauli imam ahmad kamar yadda imam ahmad ya faɗi haka shi ma faɗi wa mustanaduhu fi zalika hadithul ama amma suna dogaro da hadisin makafin nan ne. kama kuntu anifan kamar yadda na faɗi ɗazu to ma dama anna ibn taymiya yankulu zalika to in dai abu ya dawo mace ya kamata dai imam ibn taymiya ya cire to haka ya yi mawdu'un sitta shi mutum ne da an yarda da shi wal ijma da alai na dogara bi kuma yankulu cikin abin da ke rotowa mana na kulu bi ma na kala mun faɗi abin da ya turato hatta ya zubuta inda na du'ufu ma na kila sai raunin abin da aka turato wurin shi ya bayyana mana Ha a bayyana nisbatu jawabi su'al to wanga ya danganci tambayar da kuke to yan ɗan musulmi to kar in sauri ina fahimta kowa yana fahimtar abin da na karanta lakinni uridu an askura shay'an min muhimman fi itikadi to jama'a kun ji ko cikin itikadin albani ya ruwaito na imamu na ahmad ya tabbatar da tawassuli da annabi ya halatta ibnu taymiya ma bai ce komai ba ya tabbatar kenan inda mazhabin imamu na ahmad ya tabbatar har ya rawaita hadisin da aka ce sun tabbatar to amma yanzu zai gwada shi ma itikadin sa da yake da shi ta ina ji mu ce da kai walakin lakin yuri azkur shi muhimman itikadi bi nisbati li misli hadha alqawl da abin da ya danganci irin wannan magana la alaina wala darar alaina wanda ba laifi bisa gare mu babu cutar sa gare mu an yasbuta ana imam ahmad a ce ya tabbata wuri imam ba ba damuwa hadha alqawl aw la yafur ko bai tabbata ba ba ko mi kilahuma bi nisbati ilaina sawa murina ya tabbata bai tabbata ba ah jama'a kaji magana imamu na albani bayan ya ce ya tabbatar ibn tamiya ya rawaito kuma bidiri ne yan sadda kuma amal ya tabbatar amma kuma da ƙarin magana ina fata masu hankali mu duka mu ta bi mu ji abin da ke gudana lana na lasna ahmadiyin kaji ko don mu ba ahmadiyawa ne wanda ma kama sabaka an kuntu anifa na yi nabdiru nukaddiru haula al'aima wala muna girma wannan alimamai wani jirgin muna daraja su wani tafiyar mu. muna samun amfani ilmin su wani da tafiyar guzu lakin na lalata sani da kiyar da ake da sana? mu ba mu miƙa ya a aƙidar mu da rukunonin mu nan gare su illa man tabayyana lana annal haqa ma'a she mun gane gaskiya na wanwa to yanzu banwa ku duba ku gani wannan nan ya tabbata ibn Ahmad wa nambal tun da ibn Taymiya ya dauko haka nan to amma kuma shi ba zai yarda da shi ba dan uwa musulmin na fata ka lura kai mana adalci in ka kara ce ma wani mai tawassali kafirci ne wani ta kafirci mara kana kafirtar da Ahmad bin Hanbal ne da Ibn ina fatan ka fahimci wannan da muna da wasu hadisai wasu za mu jawo amma da wannan Albani ya futar da mu to mu ma mun futa ya tabbatar mana imamuna Ahmad bin Hanbal ya faɗi na Ibn Taymiya shi ma ya ya tabbatar da ciretowa amma yanzu shi zai gwada aqidan da shi yake tafiya don mai gashi ya ce lasna ahmadiyyin yanzu Ahmad da Muhammad mu ba muna da ka magana ke kenan Allah sa mu dace to ina son ne ku fahimci ne in wani ce muku je ku ta wasu da annabin shirka ne ku fahimci ina ya samo hukuncin shirkar ku na wurin wa wurin annabi ko Abubakar ko Umar ko Usman ko ko wurin wa cewa shirkan nan ya samo hujjar da kalmar ne ya fito in hadisi ne ya mana ina da fito imamu na Ahmad Muhammad ya ce babu damuwa ibnu taymiya ya ce babu damuwa amma shi ya ce maka shirk <laughs> na fata albani littafin shi ne karanta maka dan wana wa ma walakin la na musallim na'am فإذا كان هذا النقل من ابن تيمية عن الإمام أحمد إنما يروي يفتون إمام أحمد بن حنبل كان في ذلك وأن دليل في ذلك حديث الأعمى حديث دراسة حديث أعمى يتبين أنه لا يفيد التوسل وأن بين التوسل إلى النبي تكينا كذا ni ɗazu na ruwaito wani hadisi cewa annabi ya bari an kira shi an yi sallah wurin da yake aka yi sallah inda ya tsaya aka ce wasu ne da ya ta aika ibada Ba da mawuti, ya an al’ama inna ma ta wasu ne bidu a yin nabi sallallahu alaihi wasallam. A ta wasu da addu’a annabi, kamar wa mashirun fi nafi kitabu Ibn Tamiya, kamar da Ibn Tamiya littafin shi ya nuna haka anifa, wa kamar kun da وكما كنت أزدت بيانا كما أننا كان بياني رسالتي التوسل أنواع وأكام فالحديث حديث العامة كل يدور عن التوسل بجاه النبي دينا كوي عند الفرماء النبي فإذا لا يجوز لنا أن نقول بأنه يجوز التوسل الآن برسول لأنه لا يمكن أن نبل دون يوايا أن نبلغهم الذين نريد منه ba mu iya mu gwada ma annabi abin yi mana addu'a yanzu kaga hujjar imamu ɗan wani musulmi kaji hujjar da imamu na albani ya faɗi ke wai yanzu ba mu gwada ma annabi ga abin da muke so a'a to ɗan wani musulmi ka yarda da hadisin da na sallar ma min hadisi sallama alaihi hatta yarda alaihi mutum ya yi mai da sallama bai wani abu ya yi mai da sallama ba bai san eh abin da Abu Dawud ya ruwaita ya ce hadisi na da sahih yace ma min adin sallima illa radallahu alaihi lam yuhi ma rudda hatta rudda alaihi salam babu wanda da min sallama sai Allah ya mai da raina to imamuna gashi ne yana fadi bai yi wa mu gwada ma annabi abin da muke so ya roki mana ubangiji ko ba mu yawa to mu kuma mun ga kamar mun iya tunda yana ji <clears throat> wala nadaru iwan idza wada masalan ba mu iya ma yana cikin barza a na riba an nahu a ko ya yi addu'a ko bai yi ba ba ɗan wana ku fanci wannan hujjoji fa ina son ku duba to mu aje wannan kuma ga kuma tambaya guda da aka masa in ya so ɗan wana ko ka lura da wasu ababa tafi kalamun zahabi fi sayar inda mu babu salihin asa'in mai tambaya ya ce mata yi hukum li kalam zahabi eh, imamu alwani muna tambaya fi siyar alaman nubala littafin nan mai girma babban littafin nan na imamu na zahabi wanda ya nuna lalle ya gagara a duniya <coughs> lokacin da zai tarjima min sashi mutanen kirki nukil an hali quburihim an cireto halin an su ta wasu bihi cewa ana tawassali da ita ƙabarin. wa an ha turyaqun cewa wannan ƙabari ta cika tala ne da kai kamar rikakafi ne bukata biya kenan amma zahabi nan bai ce komai ba malam sa yasa zahabi bai ce komai ba shi da yake batun kabari ba daidai ba amma aka gwana tawassali da wuri aka ce yana yi shi ce ce bai ya kira ima eh, ibn ya sunan shi eh, ma'arufin karhi don ka duba jawairin rasail eh, Ma'arufin karhi in ka duba risafi kushariya na karanta na gani akwai wannan labari wuri sai haɗu kuma ya zo shi ma ya yi nashi littafi to mutu jawabin da imamu na albani ya bara me yasa wala ya ta da haɗu bai ce komai nan ba dan wana la'alla hada kana qabla an yadda fi ilmi tawqiq wata kila lokacin nan kuji jawabi fa wurin imamu albani Wani kila nan ilimin akida da tauhidi lan yamdus kada ila lokacin bai nuna ba cikin ilimin tauhidi? inna lillahi wa inna ilaihi raji'un awana abin ya bani tsoro imamu na zahabi wanga littafi da ya shahara duniya yin yawan shugabanin ma a ce ta bai san tauhidi ba wanda a wani ma jibu tafi imani a fara kan tauhidi kun ga cikin littafi ne fa ina ina kusa ne ka ɗauko ka duba ga shi nan nan littafin imamu na arba'in yana gwada mana cewa ina mu na ga haɗu lokacin bai da tauhidi amma yawa ga littafi inna lillahi wa inna ilaihi dan wani musulmi jawabin da albani ya bayar ne tun da nan me ce kabari wala ubai zargi kabarin ba da tawassalin shi ya ce tauhidin bai cika ba to kenan kaga tauhidin na annabi ya da shi ba sani ba ko wani tauhidi ne mu da mun san la ilaha illallah ga shi ne tauhidi to amma ya ce la'alla tauhidin bai cika ba tauhidatan wanda muka tattara bayan annabin nan shine tauhidin kowa wacce kuma ni ba sani ba qul wallahu na nan qul wallahu kun ta sheka tana nan laisa ka misli ta da sheka tana nan dan musulmi ina fata ka ji maganan da na nake bani mamaki kenan na ce bari in kara to bai kare ba mumkin an yakuna al'amru kadhalika eh haka nan wa mumkin an yakuna min sur'ati kitaba ah, yayi haka ne sauran littafi sauran sauran mubti ne wa ta'lif inna lillahi wa inna me yasa sauran mai ganin gobe faɗi aka bace nan inna lillahi yana la yantadu lil mahdu eh da farka ba ga abin da ya zama abin hanawa zai tarattabu min hikayati waqi wanda zai faruwa cikin wani hikaya wa jawaba aidan kama kunna min ma anama kamar yadda muka faɗi ma'amalu nan amalu eh, zahabi ma hayya nan ma shi ma kai da mun ga gaskiya dan wani musulmi ya kan magana na kiran da kai iya magana na da nake son faɗi game da tauhidin da nake da ana yi har kun imamu na al-sunnah ma bai san tauhidin sosai ba izhaduna ba san tauhidin balle mu mu da mu ko alari ba ko hadisi daya to dan musulmi a takaice ina son ku duba maganganun da na karanta a littattafan malin Allah na ɗauko ba maganan kaina ba kowa ya je yi bincike mu gani tun dare ya ta imamu na Ahmad bin Hanbal ba a ga gaskiya tare da shi ba shi yasa ba za a ja a cuda tare da shi ba Za a bi ma gashi na yazo ya yi littafin lokacin bai san tauhidi ba farko abin da musulmi ya kamata ya sani a ce zahabi bai san shi ba da ila bai nuna cikin tauhidi ba a tuda tauhidi ba to abin ya bani tsoro dan uwana musulmi sakon da nake isarwa duniya kenan ku isar da shi ko ina kowa ya rinkice ya ga waɗannan maganganu don muna da zafin mafahim ya zuba an tusahaha na alawi almaliki maganganun da shi ma ya yi bayani amma sun yawa da shi muna fata wannan takaitaccen bayani da muka yi ni almajiri ne ban kai kwatan kwatan kwatan kwatan almajirai ba ina fata almajiri ustadul akbar kawo na ne uwa ɗaya uba ɗaya kuma ni almajirin sani ina fata wa musulmi za ku saurari wannan muhadara da ido na basira ta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da zantuttukan maluma in so kowa ya bahasi mu gani abin da ke cikin na fata Allah ya sa mun yi katari Allah ya sa wannan zance zama karɓaɓɓe a wurin Allah Allah ya sa ya zama zancen zai haɗa kalmar musulmai ne domin na ga wani program da ake yi gani wani rana na ce a ta wasu zai zama shirk to yanzu shirk wurin waye fito a ta wasu gari na bin shirk akwai hadisi cikin cikin kutubu shirk akwai guda akwai hadisi guda ciki akwai hadisi guda cikin kutubu sittan da wanda ke nufi a ta wasu ligayar na shirk to a takaice in mun ce muna ta wasu da annabi ma'anar tawakkalin da annabi sallallahu alaihi wasallam shine son da Allah kake yi ma annabin nan yasa muke muke tawassuli shi son Allah kadimi ne ko hadisi asa Allah ba ba hadisi bane dan Allah na son annabi ne muke tawassuli da shi nan ko ya kuma ibada kuma kullu ma yuhibbu Allah wa yarda Allah na son ka ambaci annabi ba sai ce wara fa wara fa na laka zikraka ba ashe wannan wani fara wata fitina shi yasa muke kira annabi ne muna ta wasan shi mana don mu san mun kira annabi Allah na so yana son shi sai mutanen turki yana da kyau da shi iya a takaitaccen zukanci na kenan na isar duniya na roƙo duk inda aka san za a kai a kai in ya so musulmai su yi research kan wannan maganganu

da wannan zantuka na shehi ka zo ƙarshen wannan program